Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 14 ga watan Nuwamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Ibrahim zai ba mu kanin labarai. To binta wani bom ya tashi a wata sananniyar hanyar bi da kafa a birnin Istanbul na kasar Turkiya jiya Lahadi ya hallaka mutane akalla shida. Jami'an gwamnatin Ukraine sun fara tura kayan abinci da ruwa da magunguna zuwa birnin Kasin na kudancin kasar kwanaki biyu da janyewar sojojin Rasha. sannan 'yan jam'iyyar democrat a amurka za su zama masu wani ɗan rinjaye a majalisar dattawa lokacin da majalisun dokokin tarayyar ƙasar za su fara zama a watan janairu kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa ƙwararru a najeriya sun yi hasashen cewa akwai yiwuwar a 'yan makonni masu zuwa bankunan ƙasar za su fuskanci cunkoson jama'a da suka adana kuɗaɗe sakamakon tsarin babban bankin ƙasar na sauyin fasalin kuɗi. so kila a cikin wata ɗaya daga lokacin da aka kaddamar da kuɗin za mu fara ganin wannan abubuwan na mutane su fara garzayowa zuwa banki mai yiwuwa ne ka je siyan abu a kasuwa mutum ya ce idan ba sabon kuɗi ka bashi ba shi ba zai ansa ba za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar kaduna a najeriya da tallafin asusun tallafa wa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta ce duk yaran da suka bar almajiranci za ta ɗauki nauyin karatunsu muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilu hashim gumel ya shirya kuma zai gabatar amma kafin nan har mu fara shan labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. wani bam ya tashi a wata sanadiyar hanyar bi da kafa a birnin istanbul na kasar turkiya jiya lahadi ya hallaka mutane akalla shida ya kuma raunata wasu gwammai sannan ya sa mutane shekawa da gudu yayin da wuta kuma ta tashi wani faifan bidiyo da aka saka a yanar sadarwa na nuna motocin ɗaukar majinyata da motocin kashe gobara da kuma 'yan sanda a wurin wanda ke layin istiklal wanda kan yi cunkus da jama'a musamman ma 'yan yawon buɗe ido da mutanen da ke wajen sannan ga jerin shaguna da wuraren cin abinci a gefe a wani bidiyon kuma ana iya jin wata babbar ƙara ana kuma ganin wuta yayin da masu tafiya da ƙafa ke ta juyawa suna ta gudu. shugaban turkiya rajib tayyip erdogan ya kira tashin bom din wani hari na rashin imani sannan ya ce za a hukunta waɗanda suka aikata baya ga mutane shida da suka mutu din erdogan ya ce wasu kuma hamsin sun ji raunuka bisa ga bayanan da ya samu daga gwamnan istanbul jami'an gwamnatin ukraine jiya lahadi sun fara tura kayan abinci da ruwa da kuma magunguna zuwa birnin kasan na kudancin kasar kwanaki biyu bayan da sojojin ukraine suka shiga headkwatar yankin mai matukar tasiri wadda rasha ta kwace a farkon yakin sannan kuma yanzu ta gudu ta bari sama da rubu'i uku na mazauna birnin kasan masu yawan dubu ɗari uku sun gudu daga birnin suka bar sauran mutane dubu saba'in da biyar waɗanda suka sha fama da mamayar rasha kafin sojojin rasha suka janye makon jiya sannan sojojin ukraine suka kuma fara shigowa sojojin mamaya na rasha da 'yan koransu sun yi duk abin da suke iyawa su matukar wahalar da mutanen da suka rage a birnin a tsawon kwanakin da aka yi ta jira jira na tsawon makonni jira kuma na tsawon watanni a cewar wani hadimin magajin garin kasan roman colombia a gidan talabijin na kasar 'yan jam'iyyar democrat a amurka za su zama masu wani ɗan rinjaye a majalisar dattawa lokacin da majalisun dokokin tarayyar amurka za su fara zama a watan janairu To amma zuwa jiya Lahadi ba a san jam'iyyar da za ta fi tasiri a majalisar wakilai ba kwanaki biyar bayan zaben da aka yi a makon jiya. 'Yan Republican waɗanda ke da kujeru 211 zuwa yanzu sun sha gaban 'yan Democrat masu kujeru 204 zuwa yanzu a majalisar wakilai yayin da har yanzu ake ci gaba da jiran sakamakon zaben kujeru 20 a ƙoƙarin kowace daga cikin jam'iyyun biyu na samun rinjaye da kujeru 218 a majalisar mai adadin kujeru 435. Akasarin masu fashin bakin siyasar Amurka na hasashen cewa bayan kammala tantance makomar sauran kujerun da yiwuwar jam'iyyar Republican ta yi rinjaye da ɗan adadi kalilan kamar 219 haka, ita kuma da makarar ta samu misalin 213. wanda hakan ya yi matukar gaza adadin da shugabannin jam'iyyar republican suka zaci za su samu a baya nan ba da jimawa ba ibrahim zai kama da karashin labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin kwararru a najeriya sun yi hasashen cewa akwai yiwuwar a 'yan makonni masu zuwa bankunan kasar za su fuskanci cunkoson jama'a da suka adana kudadensu a gida sakamakon tasirin sakamakon tsarin babban bankin kasar na sauyin fasalin kuɗi daga kano ga wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari da ƙarin bayani kimanin makonni uku da suka shuɗe ne babban bankin najeriya cbn ya sanar da yunkurinsa na sauya fasalin uku daga cikin takardun kudaden kasar wato naira ɗari biyu da naira ɗari biyar da kuma naira dubu ɗaya a tsakiyar watan gobe na disamba ne ake sa ran shugaba muhammadu buhari zai kaddamar da sabbin takardun inda za a ci gaba da amfani da su kafaɗa da kafaɗa da tsaffin takardun zuwa ƙarshen watan janairun baɗi sabanin yadda aka yi hasashe ya zuwa yanzu bankunan kasuwanci a sassan najeriya sun ci gaba da kasancewa yadda suka saba ba tare da cunkoso ba Malam Ali Wadanas da ke zaman shugaban reshen jihar Kano na cibiyar ƙwararrun ma'aikatan bankuna ta Najeriya ya tabbatar da haka. Har yanzu dai yadda muke tunanin za mu samu wannan tururuwan har yanzu ba a fara ba. Kasan kuma mu 'yan Najeriya komi sai lokaci ya ƙure sannan za ka gamu muna ta gudu. Ila daga lokacin da shugaban kasa zai kaddamar da wannan kuɗin zuwa tsakiyar januari ka bada wata daya tunda sati shida ne ake tunanin ga baki daya kammala komi so kila a cikin wata daya daga lokacin da aka kaddamar da kuɗin za mu fara ganin wannan abubuwan na mutane su fara garzayowa zuwa banki mai yiwuwa ne ka je siyan abu a kasuwa mutum ya ce idan ba sabon kuɗi ka bashi ba shi ba zai ansa ba saboda yana tunanin wahalan da zai je ya dauka ya kai banki don lokacin kuma kila akwai cinkoso kuma sannan wasu ma za su iya zuwa su dauki wannan damar wanda kuma babban banki ya hana su kula da cewa wani baya so ya je banki sai su ce to idan kana da misalin dubu daya idan ka kawo zan baka ɗari tara ni zan je in yi wannan wahalar in je banki. Baya ga bankuna an yi tsammanin cewa za a rinka ganin jerin gwanan mutane a kananan cibiyoyin karɓa da biyan kuɗaɗe na zamani da ake wa lakabi da POS sanadiyar waccan sanarwa ta sauya takardun kuɗi na naira amma malam abdulkarim sani na cibiyar pos ta bello kano da ke zuro a kano na cewa a baki dai haka zaka ji mutane suna ta magana amma dai har yanzu mu a zahiri ba mu ga irin wayannan din mutanen ba tsaruwarsa kaɗan ne akan yanda irin wayanda suke zuwa da zidda tun da har yanzu complain din da mutane suke yi majoratin su yawanci ma dai kuɗin ne dai da babu su a hannun su sosai amma mai yiwa ne hakan baya rasa nasaba da yadda wasu daga cikin masu kuɗi a hannu suka karkata akalarsu wajen sayan amfanin gona a ƙauyuka da garuruwa a sassan Najeriya musamman yankin arewacin ƙasar. Cinikayya ta canja kuma baƙi ne suke sayan duk irin launin kayan amfanin gona wannan mu muke nomawa shine suke bin mutane har gona suke sayan kayan. Kuɗi a bahu ake zuwa da yi ake biya ba a banki ba a bahu fa za ka ga kuɗi an ɗauro shi har fiyaya yake ya kuɗi ka ga kaman sabo ne amma ya daɗe yana wata ƙura to saboda ka ga wannan ba daga banki ya fito ba sakamakon wannan canji da shugaban ƙasa zai yi mu a tunanin mu ba to shine aka fito da kuɗin kasuwa kuma ta canja yadda ba ka tsammani farahin ya ƙaru na duk abin da ake saya eh daga kan riɗi zuwa soɓo zuwa kan gero da dawa da kuma shinkafa farahinsa ya canja tunda da gudu ake sayan kayan Alhaji Ali Yunusa 'yan dutse kenan shugaban kungiyar manoma da masu sayar da amfanin gona ta amana a jihar Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Toma Dalla an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da karashin labaran duniya. To binta kotun juyin juya halin Iran ta yanke hukuncin kisa ma wani mai zanga-zangar ƙin jinin gwamnati sannan ta yanke hukuncin ɗauri ga wasu biyar a cewar kafafen yada labaran gwamnati jiya lahadi yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a ƙasar. da alamar wannan ne hukuncin kisa na farko tun bayan da aka kama wasu mutane saboda shiga wannan zanga-zangar wadda ta game fadin iran cikin makonnin da suka gabata ta neman a kawo ƙarshen mulki bisa tsarin addini mizan wani shafin yanar sadarwa mai alaƙa da ɓangaren shari'ar iran ya ce yanke hukuncin kisan ya biyo bayan tuhumar masu zanga-zangar da banka ma wani ginin gwamnati wuta an yanke ma mutane biyar ɗin hukuncin ɗauri kama daga shekaru biyar zuwa goma bisa zargin yin zagon ƙasa ga tsaron ƙasa da kuma tayar da fitina. A ƙarshe a Amurka jami'an sashen sufuri sun je Dallas jiya Lahadi inda suke binciken musabbabin karan da wasu jirage biyu na tarihi suka yi a sararin sama yayin wani shawagin burgewa wanda ya yi sanadin mutuwar mutane shida. Jirgin lugudan bama-bamai na lokacin yakin duniya na biyu da kuma wani jirgin yaƙi sun ci karo suka kuma rikito ƙasa cikin dunkulen wuta shekaran jiya asabar a wani harabar muhimmin sashi na filin jirgin saman dalas mai cike da ciyayi mai tazarar kilomita goma sha shida daga tsakiyar birnin kenan wannan hatsarin ya faru shekaru uku da faduwar wani jirgin rugudan bama-bamai a connecticut wanda ya yi sanadin mutuwar mutane bakwai yayin da ake kuma ci gaba da nuna damuwa kan hadarin da ke tattare da yin shawagin burgewa da tsaffin jiragen yaƙi. da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu muna Najeriya inda gwamnatin jihar Kaduna ta ce duk yaran da suka bar almajiranci za ta ɗauki nauyin karatunsu sannan asusun tallafin kananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef zai ɗauki nauyin biyan su dubu goma duk wata don ƙara karfafa musu gwiwa wakilin murya amurka da ke kaduna isa lawal ikra ya aiko mana da rahoton a lokacin zaman gida na kullum korona ne dai wasu jihohin Najeriya suka dawo da almajirai sama da dubu goma zuwa Kaduna. wanda gwamnatin jihar Kaduna ta mai da su gidajensu tare da baiwa iyayensu umarni na ganin an saka su a makarantun zamani. kwamishiniyar mata da walwalar al'umma ta jihar kaduna hajiya hafsat muhammad baba ta ce almajiran da ba su koma almajirancin ba suna da wani tagomashi to wannan tsarin gaskiya mun fito da shi ne saboda muna da kididdigar da muka dauka lokacin covid to yanzu kuma bayan covid sai muka sake koma muga shin yaran nan suna gida ko ba sa gida sai muka ga cewa yawancin su duk sun koma almajiranci a wasu wurare so waɗanda muka tara a gida wajen dubu biyu da ɗari shida da yan kai to shine sai muka ce to me za a iya musu gwamnatin jihar kaduna dama akwai ilimi kyauta sai eh, mai girma gwamnati to a mai da su makaranta sai masu yin katin dan kasa kuma su yi musu kati to sannan kuma kowane karshen wata su UNICEF sun ce za su ba su dubu biyar idan suka ga yadda tafiya ce tafiya ana samun galaba wannan abun to za su kara musu zuwa dubu goma wanda zai rike su kuma zai sa su koma makaranta kuma zai taimaki iyayensu to muna fata cewa yaran da suka bar gida za su dawo domin su daina barace-barace akan hanya. Malam Tahir Umar Tahir shine shugaban hukumar kula da harkokin addini ta jihar Kaduna. kuma ya ja hankalin iyayen yara. Lallai karatun Alkur'ani mai girma wajibi ne, amma wajibi ne mu gane cewa barace-baracen da yaran nan suke yi ya saba mu shari'a, mu daina amfani da san ranmu, mu ki goyon bayan abin da ya kamata, mu saki 'yan ƙananan yara shekara uku hudu a titi suna fara da sunan suna karatun alkur'ani ya zama wajibinmu mu ba da goyon baya ma abin da gwamnati ke yi domin fitar da waɗannan yara daga wannan hali da suke ciki to koyaya malamai da iyaye da kuma almajiran da wannan tsari ya shafa suka ji sunana shek adamu shukura kawu ah, ina da tsangaya ne wanda muka zo da yara ah, insha Allah dama abin da muke da guri kenan su ci gaba da karatun boko da karatun addini don duk kowane ya zan wajibi ne a samu yi wannan saboda addini wannan kuma saboda sana'a sunana malam muhammad mai almajirai kwaru badarawa eh to alhamdulillah wannan tsari ya yi kyau sosai kuma tunda allah sa aka ce almajirai su shigo ciki a tallafa musu to wannan insha Allah alhamdulillah muna godiya sosai sunana muhammad musa na ji daɗi sosai matuka kuma ina so na girma in taimaka ma iyaye na da gwamnati da al'ummar annabi sunana khadija ibrahim maman muhammad bashir alhamdulillah gaskiya wannan abu ya yi daidai ya yi kyau za mu sa su makaranta makaranta ma mai kyau mai musu tufafi da littattafai diyan da ya kamata in allah ya yarda bayan tantance ragowar almajiran da ba koma almajirancin ba duk da tafiyar corona ana sa ran asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef zai fara biyan ɗaliban naira dubu goma goma duk ƙarshen wata daga ƙarshen wannan wata na nuwamba da muke ciki isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da kanka abubuwan da suka faru daga korafin jama'a na zargin aikata ba daidai ba don mun kadu a tabbatar da adalci a yau za ku ji cewa kungiyar masu wannan kaya ta najeriya ta zargi hukumar yaƙi da fasikofi da rufa rufa a wannan kaya ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi hashim gumel A sabon shirin zamu ji korafin kungiyar masu gwanjan kaya ta Najeriya da ke zargin hukumar yaƙi da kwabri wato kwastam da rufa-rufa a lamuran gwanjan kaya da ta kwace musamman ma motoci. Shugaban kungiyar masu gwanjan Alhaji Musa Kura Abubakar ya kawo hotunan wasu motoci da ya ce lafiyayyu ne amma aka sayar da su kan kuɗi ƙalilan ga masu uwa a murhu a hukumar. alhaji musa ya kara da cewa duk da suna da rajista da hukumar amma ba ta dama da su sai ta gayyato wasu na daban su saye motocin kan kuɗin da ba su taka kara sun karya ba da hakan ya ce babban zagon ƙasa ne ga tattalin arzikin Najeriya. Sunana Laji Musa Kura Abubakar, ni ne shugaban 'yan gwanjo na ƙasa baki daya. Mu takardu ne muka ga suna ta sayarwa A kan cewa wai suna sai da scraps. To kuma shi gwanjo. Wato scraps kayan da suka riga suka daina aiki rubi wani mako? A suka suka ɗanɗance suka riɓe ba za a yi amfani da su ba sai dai a yanka. Asara kamar yadda suka faɗa a cikin takardarsu. sannan a kai inda za a malkwaɗa shi a sake yin wani abu daban da shi to amma maganan ba haka take ba gaskiyar magana shine motoci ne ake sayarwa masu kyau kuma ana cutar da jama'a ana cutar da gwamnatin kasar nan sai a ɗauki mota da ta yi in ga za ka sata an mu za mu sai da ita aka ba mu hakkin sai da ita za mu iya sayar da ita a miliyoyi amma sai a ba da ita a dubu goma kuma sannan sai a je kuma sai a je a kai su kasuwa kuma ana saida su to kuma maimakon kuɗin da zai shiga aljihun gwamnati sai dinga shiga aljihun wasu mutane amma ina ga takardun da kuka gani an ce ana wayannan motocin sun rufe ne gwamnati ita ko hukuma ta fidda su a matsayin watakila sai dai a balli wasu sassan jikinsu a yi wani aiki ko ba mamaki in ma karfe ne a sake sarrafa shi ta wani abu daban to a ji a nuna wa jama'a mana ai ba layan bata ba ne na mana dai a takaice eh, alhaji musa eh, menene kuke zargi kai tsaye ke faruwa kuna so ku ce ana yin abin da bai dace ba ne eh, ba muna cewa ba ne muna da takardu a hannunmu da ya nuna ana yin abin da bai dace ba in ka ce muna zargi to kaga ba mu da wani hujja to amma a wannan maganar da muke muna da hujja ga takardu nan a hannunmu ba mu misalai misalai kamar inda aka ɗauki kamfani ɗaya aka bata mota 338 akan miliyan 3,380 sannan aka ɗauki wata mota a wata takarda kuma aka ba wata wata kamfani mota 53 akan 530 ya kama kowace mota dubu goma ko keke na fiye za ka sayar tsohon keke na fiye ba za ka sayar ita dubu goma ba ko garwanta ne mu shine hujjar mu kuma abin da muke cewa an ce ba za a yi domin ba kuma an karɓi kuɗaɗen mu naira dubu biyar biyar na registration kuɗin da aka karɓa na menene na farko kenan na biyu mu duk kayan da suka sayar da shi a wannan farashin mun yi alƙawari in aka bamu za mu sayar da shi za mu rubanta kuɗin sai ya kai kashi goma ko sama da haka akan yadda suka sayar da shi wato ma in dubu goma goma ne ko za ku ba da dubu ɗari ko da ashirin haka sama da haka ma tunda ai mu a fili za mu jama'a ne za mu gayyato kowa ya zo ya taya sai an kai makoli sannan za so su su gaya mana wani hanya suke bi da suka ba suke ba da waɗannan takardun a waɗannan kuɗaɗen wace hanya suka bi kuma waye ya yi wa yawa kayan kiyasi mun dai san ma'aikatar ayyuka duk inda za a yi wanzu ita take zuwa ta yi wa kayan kuɗi sannan kuma sai an je an kai wa belief for public procurement ta san za a yi wannan haka sannan za a yi haka to muna so mu sani su da yawunwa suke waɗannan wannan wannan wannan kayan da suke sayarwa kuma waye ya je wa kayan kayan kuɗi shine muke so mu sani akwai wani kwamiti da ita hukumar custom ta kafa karkashin shi kanar hamid ali hmm. tun da ya zo wanda zai na kula da irin waɗannan abubuwan duk abin da za a yi ya zama yana kan ka'ida hmm. ah, haka hukumar ta faɗa ah, to wannan kwamitin ne ta ba da waɗannan kayayyakin ita wannan kwamitin ta hamid ali in ita ce da wannan kwamitin da ya naɗa take irin wannan almundana shi ke mu sai ta zo ta ba don mu muna da ba. alhaji musa ka kira fa almundana cikin magana eh kwarai kuwa kuma ina kanta ba zai canja ba almundana in baka ji da kyau baka ji ni hamid ali mutumin da ake cewa mutum ne mai gaskiya ainihin ma shi yasa shugaban Muhammadu Buhari ya tura shi wannan hukumar ah, to kuma dai wannan eh, wannan ni in shi baban ƙasa shugaban Muhammadu Buhari ya ji abin da nake faɗa in ya ga abin da ya tura hamid ali ya je can ya je ya kenan to kuma wannan kaga mu ba mu da wani magana amma dai mun san ba abin ka'ida kuma mu ga takarduna a hannunmu abin da muke so a zo a ta waɗannan takardu alhaji musa mu dawo eh, mu shiga waɗannan eh, maganganun na ku yan gwanzo ne kuma kun ce kun yi rajista da wannan hukumar eh, shin ba ta hulɗa da ku ne ca ce ba za ta yi hulɗa da mu ba amma ba ba mu dalili ba amma an karɓi kuɗaɗen mu naira dubu biyar biyar mun biya a wema bank sun ba mu account number suka ce mu zo mu yi rijista da su kuma duk membobin mu da suka yi rijista suka je suka biya wannan kuɗin sun kai tela din custom kuma an ba su receipt kuma rasitan nan da tela nan suna nan in sun ga dama su zo su musa amma dai sun karbi kudaden mu kuma akan rijista kuma ni Hukumar kwastin ta bakin mukaddashin kakakinta Abdullahi Aliyu mai wada ta yi watsi da zargin da zayyana cewa motocin da 'yan gwanjan ke magana matattu ne da aka murƙushe su don sake sarrafa ƙarfinsu. da farko zan fara bayani akan cewa ina mamakin yadda suke zuwa daga gidan wannan jarida zuwa wannan jarida daga gidan wannan jarida zuwa wannan jarida akan bincike akan al'amura yadda muke tafiyar da gwanjan kayayyaki da aka kama ko gwanjan kayayyaki da aka suka shiga abin da ake kira turanci overtime ko kuma kayayyaki ma namu mu kanmu na kanmu because mu ma muna da motoci namu wanda suke na customs wanda muke gwanjan su farko za su duba cewa kayakin nan ba zuwa ake da kwa abin da bature yake cewa tea party ba zuwa ake cikin wasa ake samu su ba wanda suke zuwa su kamo kayan nan ana kashe su ana salwantar da rayuwarsu wa'yansu suna rasa lafiyarsu yanzu a cikin 'yan satuttukan nan mun samu yara ma'aikatanmu kusan guda biyu ko uku da aka kashe an kashe wani a katsina an kashe wani a zamfara so su ba damuwansu da wahalar da ake kamuwa sai matsalar ya ake ana ana su. so da farko abin da nake son nuna musu cewa tun da colonel hamid ibrahim ali retired ya zo ya karbi ragamancin wannan hukuma a shekara ta 2015 mutum ne wanda aka sani akan ka'ida farko abin da zai fara tambaya me doka ta ce a kaza idan aka ce ga abin da doka ta ce zai ci to abu abin da doka ta ce abin da ya zo farko da ya zo a kan kayakin nan da suke shiga overtime ko cgo abin da ya fara yi shine ya introducing abin da ake kira e-auction e-auction platform ne da ba a taɓa yin irin shi a hukumar kwastam ba ko a najeriya gaba daya wanda duk wani ɗan najeriya yana da dama da zai je in dai shekarar su sha takwas yana biyan haraji wannan ka'idojin ya cika su sannan ba kwastam ba ne shi sannan kuma ba ɗan uwan wani kwastam ba ne ba shi zai iya zuwa da kwai portal yana nan a website ɗinmu app.trade.gov.ng idan ka shiga zaka ga ma motocin da aka yi gwanjen su daga lokacin da aka fara wannan abin zuwa yau suna nan suna ciki a ciki zaka ga hotunan su da kuɗin da aka sa musu da komai so mun yi wannan ya kawo wannan ka'ida da wannan tsari so duk wani ɗan Najeriya da dama da zai fa'idanta da wannan abu to yanzu da a ce dan auctioneer da kuma kowane dan Najeriya ya samu dama wani fi kai kanka zaka bani an saka ce a ba dan Najeriya dama kowa ya you bid da akwai abin ke kira bidin ban san yadda zan faɗe shi da Hausa ba wannan bidin din zaka je ka yi duk wanda ya zama highest bidder at the end za a turo ma email a gani ga inda mota take ka je ka ɗauka na farko kenan na biyu motocin da suke magana a kansu da kwai motoci da muke kira scraps scraps shine motocin da sun riga sun zama kamar sun tashi aiki so yanzu idan ka ɗauko su ka je ka sayar ma wani masu kuma ɗaukan kayan hannu um, ya ake cewa kayan fasa ƙauri suka zo suka ƙara karɓan wannan motocin suka gyara suka dinga ɗibar shinkafa ko ɗibar wiwi ko ɗibar makamai a ciki so abinda a tunani da kuma duba bisa ka'idar doka abinda ya kawo shine sai aka ce to so wa'innan motoci da suke scrap abinda ya kamata a yi musu shine a samu kamfani wanda aka sani yana da abin ake kira reputation na wanda suke melting karfe a dawo da shi a amfani da shi abu da kuma da muke kira material reuse a sake su ko recycling sorry recycling ne wannan so ake amfani da wannan abubuwa a amfani da su zo su daddatsa motocin nan ko a cikin wannan sun ma zama mana kamar nuisance a cikin duk in ka je customs in ka je in ka je da kanka idanuwanka wannan yake da suna a ofishi na customs da ke kasar za ga motocin ga sunan azabe so za a daddatsa su sai a yi amfani da su a yi recycling su a yi wani abu da su a su ƙara sarrafa karafunan a yi wani abu da su so wa'annan su ne scrap masu sauraro za mu ja birki a nan amma za mu kama ku ci gaban wannan shirin idan allah ya kai mako mai zuwa a madadin abokin aiki na nasir adamu Elin Kaya, yi sarki lahashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. madalla an gaishe ka sarfilu hashim gumel masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaici. wani bam ya tashi a wata sananniyar hanyar bi da kafa a birnin istanbul na kasar turkiya jiya lahadi ya hallaka mutane akalla shida ya kuma raunata wasu gwammai sannan ya sa mutane shekawa da gudu yayin da wuta kuma ta tashi Wani faifan bidiyo da aka saka a yanar sadarwa na nuna motocin ɗaukar majinyata da motocin kashe gobara da kuma 'yan sanda a wurin wanda ke layin Istiklal wanda kan yi cunkus da jama'a musamman ma 'yan yawon buɗe ido da mutanen da ke wajen. Sannan ga jerin shaguna da wuraren cin abinci a gefe. A wani bidiyon kuma ana iya jin wata babbar ƙara ana kuma ganin wuta yayin da masu tafiya da ƙafa ke ta juyawa suna ta gudu. shugaban turkiya rajib tayyip erdogan ya kira tashin bom din wani hari na rashin imani sannan ya ce za a hukunta waɗanda suka aikata jami'an gwamnatin ukraine jiya lahadi sun fara tura kayan abinci da ruwa da kuma magunguna zuwa birnin kasan na kudancin kasar kwanaki biyu bayan da sojojin ukraine suka shiga hedkwatar yankin mai matukar tasiri wadda rasha ta kwace a farkon yakin sannan kuma yanzu ta gudu ta bari sama da rubu'i uku na mazauna birnin kasan masu yawan dubu ɗari uku sun gudu daga birnin suka bar sauran mutane dubu saba'in da biyar waɗanda suka sha fama da mamayar rasha kafin sojojin rasha suka janye makon jiya sannan sojojin ukraine suka kuma fara shigowa 'yan jam'iyyar democrat a amurka za su zama masu wani ɗan rinjaye a majalisar dattawa lokacin da majalisun dokokin tarayyar amurka za su fara zama a watan janairu to amma zuwa jiya lahadi ba a san jam'iyyar da za ta fi tasiri a majalisar wakilai ba kwanaki biyar bayan zaben da aka yi a makon jiya To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ne ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ku huta lafiya ba